to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin jama'a uh, alhamdulillah alhamdulillah masu saurare na akan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin zancen nan da zan yi jama'a ya yi very very important da zan tattauna yana da very muhimmanci sosai yasa ina roƙon jama'a kowa ya shemin wannan zance da za yi a na samu wani information jama'a ababen da ke faruwa don allah don annabi in ka ga especially zan fara akan facebook facebook kowane account in ka gani domin jama'a da yawa sun bude account da sunan na sarki zaki mkk kaga suna yawan cire karatuttukanmu suna sakawa ciki shi wasu suna gani ni ne wasu kana ganin zage-zage ake yi wasu kana ganin just abin da bai dace ba shi ake yi cikin wayannan group jama'a ban san da zama ba iya wannan page iya wannan page da personal page na shine account din da ni nake da shi iya wannan page sa'an nan kuma akwai pejin da muke da shi wannan sarki zaki mkk tv na san da shi wanda shek eh, yahya al-sankawi ke shugabanci akan wurin na san da wannan page sa'an na akwai page da ya zama masoya sarki zaki wanda muhammad awul zaki yake gabatar da wannan wuri na san da wannan page to zance na biyu kuma prince akuta san da zuwa prince akuta ya san magana nake faɗa saboda mun saba wannan gwagwarmaya a ghana da long time yanzu wannan shirme yana son ya shigo cikin najeriya kuma ga 'yar uwata ajiya mama sharifa akwai uh, platform da muka bude na whatsapp wannan 7 years getting to 8 years kenan da muka bude da muke gabatarwa wannan nasan da zama wannan mu da mutanen ghana da wasu mallumma kuma nigeria da ake gabatarwa ya daɗe wannan page whatsapp na san da wannan wannan yawanci ma ni ina sa mutane ciki wanda shek malam mu'azu agege yake shugabantan wannan page almost za mu shiga shekara takwas kenan sa'an nan kuma akwai page da ajiya matana ajiya sarki ajiya yan zaki ta bude na wanda ake mai suna rasul amin wanda ake gabatarwa wannan matan aure zalla ne su da matan aure ya suya sun su suke ciki wannan na san da wannan bayan haka akwai page da yanzu muke neman mu register aka bude page waɗanda kana ganin manyan mutane ke ciki akwai uh, soja akwai manyan mutane su ibrahim daga germany sa'annan nan kuma akwai manyan matan gwamnoni a ciki da kuma manyan mata daga saudiya just uh, all over the country wannan uh, da ake son a bude foundation wannan na san da shi shine guda-guda da aka bude a kasar Najeriya da yanzu ma ake on process a register ake neman a register to bayan haka kowane peji zaka gani da suna sarki zaki I know nothing about it ban san da komi ba bayan haka bayan wannan page saboda abin da yasa ne nake ta samun information kuma akwai lokacin da yar uwa ajiya binta wala ta kira ne take gaya min ga abin da ke faruwa yanzu kuma ga ajiya amina sa'annan soja da kanshi ya yi magana kan haka muke samun labari cewa wai wasu sun account sun bude wasu whatsapp group bi ma'ana wani wai kungiyar mata zalla ne i know not ban har yanzu ban ban taba ban taba ban har yanzu ban taba ganin ma wannan ma ban taba ganin wannan group ba akwai kuma wanda aka bude wai maza zalla ne sannan kwanaki kuma muka samu wani information wai akwai page da aka bude wai na bada matan aure ban taba bude wani page ba jama'a ku read lipsina ina gaya muku wannan ku read lips na ina gaya muku wannan ba ni da halaka ban ba mu da wani page da aka bude wai ana uh, group din mijin aure nake so ban da wannan page ba ne wasu ana saka ka a ciki wala Allah a karbi wani kudaden ki a ce wai ki bada kudi wai ki bada kudi sarki zaki ke magana wala Allah I don't know who are doing that wala Allah wayanda ke yi suna cikin group ɗinmu ne ko menene wurin in ka shiga ana ɗauko maganan da nake yi akan page da muka yi kan wanda muka bude na sarki zaki eh, rasulamin foundation da aka bude da yau barista kuma barista barista kamil shike shugabantan eh, shugabantar wannan abu da za a rajista muna wuri malamin da ke ciki kuma shak mal nasa shak ado musa sannan da wasu maluma kamar su irin su Usman Gashwa kuma ga kuma irin su a ya suna shiga soja da ina yawan kiran sunansa saboda shi ne kamar sakatari na a wurin shi yasa wasu ana cire zantuttukan da na yi shi kaga an forward wani ya ja bude ya create pejin shi pejin kuma da aka create kana ganin logon mu na rasulamin da komi in ka zata 419 zaka zata ni ne ban san da komi ba i know nothing about this duk wanda zai ce miki wai zai samu miki mijin aure sa'annan ki kawo kuɗi kaza in kin bayar kin bayar kin ba da banza kin bayar kin bayar da banza ban san komi ban san komi game da wannan ba ban san komi game da wannan ba iya pejin whatsapp kawai da na sani rasulamin uku ne ɗaya an bude shi shekara da shekaru wuraren shekara bakwai takwas kenan za mu shiga a kasar ghana wanda malam ma'azu agege ke shugabantan wannan na biyu wanda mata ta ajiya zakin zaki ta bude rasul amin for married women na matan aure rasul amin na matan aure wannan shi ma ya kai shekara kamar wurin biyar shida kenan shi ma ya dade na uku da na sani shine wanda ni da kaina kuma muka bude foundation kuma foundation da aka bude kowa manyan mutane kowa da kowa na ciki gurinmu da muke so mu yi mu taimaka wa juna mu taimaka wa marayu mu gina masallatai saboda yanzu haka akwai filin da aka zo aka ba mu kyauta ana so mu gina masallatai a kai shakaran jiya malam usman gasho ma ya kira ni akwai wani masallacin da ake ginawa an kai wani wuri an kasa ana neman a zo a bamu mu yi kokari mu karkare wannan masallaci ana ɗaukan a doki a bamu kyauta in za mu gina mu gina makaranta da masallaci tunanin mu kenan amma wawan an bude wani group chat na eh, mijin aure nake so wannan program na mijin aure nake so ni da kaina ke yi banda jama'a banda wani in ka bi wani wurin wani wani wai zai zama maka wai sakatari na ko menene banda wani secretary babu wani platform babu wani babu wani kungiya babu wani group da aka bude ban san da wannan ba in ka je ciki ko me aka yi oho ban sani ba kuma whatsapp group da uh, facebook group wasu ko 'yan ta'adda ne ni na san da wayan nan ababa shekara da shekaru amma wai mutum in kai shirun Allah in yana yi maka yaki yakin Allah ya fi komi komai mutum zai fada ya faɗa komai mutum zai yi amma a'a ka bar wa Allah wasu ko 'yan ta'adda ne ko menene an je abu da groups da yawa da suna sarki zaki wani kana ganin aikin alkhairi ake yi which is very very good aikin alkhairin da suke yi suna sa karatuttuka yana da kyau amma wasu ba aikin alkhairin ake yi ba wasu ana saka wasu bidiyoyi na 'yan ta'adda ana saka bidiyoyi na basa wasu ana saka bidiyoyi na basa a ciki ban san da wannan ba kuma kan facebook aka bude ana sassaka bidiyoyi na basa wani kuma kana ganin ana sassaka wasu ababa na terrorist na terrorist 'yan ta'adda i know nothing about this ban san da komi ba in kai niyyanka ne ka kulla mini sharrin wallahi tallahi kullum kullum zaka ta gani na gaba ne wallahi kai kana baya kana ta tunani na shekara da shekaru a hankalinka duka sarki zaki kana ta tunani na kana ta tunani na ni ina tunanin Allah ina tunanin Allah da annabi in kai niyyanka kenan to Allah ya <laughs> jama'a inda kuka gani nan ina life yanzu haka saboda yanzu ya suna shiga technology ya zo da yawa wani ba shi ya cire bidiyon ka ya je ya sa kan pejin shi ba wani ya iya cire bidiyo na yanzu haka banci eh, ya kuma zo kuma kana ganin kan pejin ga kuma sarki zaki ga suna na aja binta ke kana wai ta ta ga wani page wai kana ganin pictures wai na sa picture yanzu ga an cire kuma sa kan wannan page da na sa ba ana sharing kan wannan page bane ba ana sharing bane wai a ah, ana cirewa ne a sa misali da ka gani kana sammani sarki zaki ya sa jama'a wannan page kan facebook ban san shi ba na shekara shekaru na na zo ma ina gani kamar no i don't ne kowa ya yi abin ya ga dama to amma wannan shawara ne da shak usman gashuwa yake bayarwa yake ganin a'a da kuma yan group suke ganin cewa kamar a'a ya dace ya kamata in sake zuwa zo yi magana to abin da yasa na zo na yi magana kenan in ba ka ba da ba zan yi magana ba domin yanzu wani ya cire bidiyon ka kana zaune kuma kana ganin ga bidiyon ka live ake zuwa live ana zuwa live yasa an ka gani ka ka confuse kana tsammani ni ne jama'a ban san da wannan ba kuma kowa ke yin haka ya ci gaba kai ya bari kowa ke yin haka ya ci gaba kai ya bari kuma wanda zai biyo ki kan messenger ko zai biyo ka kan messenger ya zo yana fira da kai yana chatin da kai duba na bar ku da Allah ko wane ne Allah ya yafe mana kurakuran mu da muka yi a baya Allah ya yafe mana abinda laifuffukanmu Allah ya yafe mana duka amma duk wanda yayi wasu ababa a baya Allah ya yafe masa amma in zaka ci gaba kana yin wayannan miyagun ayyuka kana yi wannan tsiya da wannan shigantaka domin ba komi ba kai dai kaga ka ci wa gurinka to mun barka da Allah mun barka da Allah kuma wallahi ba za ka mutu ba duniyan nan duniyan nan za ka ta ganin sakamako wallahi kamin mu hadu gaban Allah Allah ya mana hisabi tsakanina da kai ko wane ne in mutum ya kira yana chatting da kai ko yana chatting da ke akan whatsapp akan facebook don Allah i kokari ki kira ko ka kira ka kira ni wani zai kira kai maka wani batun kuɗi ko menene don Allah i kokari ka kira ni ko ki kira ni ki ji murya na ni ne ki ji ni ne ba ka ba duk abin da ni da kana shin samu ma lokacin kaina ma har irin wayan na baba platform ma da aka bude ma na Eh, foundation na rasul amin foundation ba gama ba ba registration bai fito ba har yanzu ana kan process na registration kuma cikin yana iya jimawa yana iya kai kwana da kwanaki ma ni ma ban yi magana ma ciki ba yana iya kai kwana da kwanaki ban yi magana ba ma ciki yasa jama'a wannan shine iya sako na wannan shine iya zance na dan Allah dan annabi banda wannan group sarki zaki mkk da kuma group masoya sarki zaki kan facebook ke fa da kuma sarki zaki mkk tv wallahi duk pejin da ka gani akwai wani danwa da ya bude sarki zaki fans wannan na san shi wani danwa ne daga italy eh daga libya shi wannan ya kira ni ma ya ce mini sarki zaki ya bude wani page amma yana saka karatuttuka amma bai gaya mini ba to ya zo kuma daga baya ya zo ya gaya mini domin in na gani shi na ce masa wallahi no problem na ce ai dai karatu kake sakawa ai da abin alkhairi kake a ciki na ce masa no problem sarki zaki mkk fans wannan nasu na san da wannan na ga wannan to amma bayan haka akwai wani pejin da aka ja ka bude <laughs> i don't understand kuma bayan haka ma akwai ma wanda ba aka ga wani facebook an ja bude ana saka wasu videos and terrorist ta ta'adda duka ba ni bane ban san da wannan ba wannan ya je ya bude video ya kawo ya bude page ya kawo malamin wani ya zo ya tsaya ya zazzage shi za wani maganan zage zage ka zazzage malami a za zazzage wani a zazzage ban san da wannan ba wannan duk ba ni da halaka da su wani page da aka ja ka bude na sa aikin batsa da wasu ababa duk ba ni da halaka da su iya wannan page da kuka na kira sunan nakin su pejin da na sani kenan kuma pejin da nake mu'amala da su kenan kuma in aka zo kan whatsapp ina sake maimaitawa in aka zo kan whatsapp page uku kawai na sani da suna ni kuma duk ya baka mamaki wani ya je bude shi kana tsammani ya eh, haka ne in kaga an yi audio kaga ka duba ka in kaga namba na a ciki ka make sure kowane page aka bude kan whatsapp in aka saka ka ciki dan Allah ko kana jin murya na ina roka saboda Allah saboda annabi kowane whatsapp group aka bude don Allah don annabi aka ce wai wannan na sarki zaki mkk ne aka saka ka ciki ka yi ƙoƙari ka duba cikin list na numbers nan ka cire number na don Allah ka kira ni ka make sure ni ne in dai ka ga namba na a ciki kenan ko kuma wanda ya saka ka ka yi kokari cikin magana ka ce dan Allah dan annabi kana son sarki zaki sarki zaki ya tag sunanka ya yi magana da kai sarki zaki ya tag magana ka yi magana ka ce don Allah ina neman sarki zaki ya tag wannan magana da na yi ya yi magana da ni yanzu nan muji to inda za ka yi kenan abin da nake roka jama'a su kenan iya peji uku kuma peji ukun da na sani shi ne magana na ce wanda muka bude da 'yan ghana da wasu 'yan najeriya da wasu ma 'yan kamarun wannan shekara da shekaru wurin shekara bakwai zuwa takwas kenan da za mu shiga wanda malam a agege yake shugabantan wannan sa'an nan na biyu for married women wanda mata na ajiya zakiyan zaki ta bude wanda ajiya zakiyan zaki ta bude wanda su matan aure zalla suke ciki to na uku peji ɗaya ɗaya peji ɗaya muka bude da 'yan najeriya wanda suka matsa mini an matsa mini ne ma an matsa mini ne na kamar a abun alkhairi muka bude peji ɗaya kuma peji ɗayan kowa na ciki kowa yana ciki responsible peoples kowa yana ciki akwai barista akwai lawyers a ciki ba ma barista ɗaya ba akwai lawyers a ciki akwai doctors a ciki akwai doctors a ciki akwai matan governor akwai matan governor a ciki akwai hajiyoyinmu a ciki ta ɓangaren mata kenan akwai hajiyoyinmu a ciki ta ɓangaren mata kenan akwai 'yan saudiya akwai 'yan najeriya akwai 'yan cameroon akwai 'yan niger akwai 'yan ghana 'yan ghana kaɗan ne tsirarun mutane ne akwai 'yan ghana sannan kuma akwai mallumma a ciki wanda wani abu ne nufinmu a taimaka wa marayu a gina masallatayya da makarantayya yanzu haka akwai filin da aka bamu mu gina makaranta da masallaci shekaran jiya ce na malam usman gasho ya kira ni akwai masallacin da ake ginawa an ka wani wuri shekara da shekaru an kasa an fita harkar masallacin yanzu ana neman a'a ana nema na a ɗauki wannan masallaci a saka hannunmu a ba mu shi kyauta mu gina makaranta da masallaci mu nemi mallumma mu saka ciki to aikin da aka bude wannan wuri kenan amma bayan haka wai an bude to ajiya hafsa ke ma kina ciki gaskiya ne ajiya hafsa bakar ke ma kina ciki na gode all right good amma bayan haka wai an bude wani group mata zalla wai Najeriya ban san da wannan ba ban taba ji ba ma she in ba yau ba wai an bude wani group wai maza zalla in Najeriya ban san da wannan ba kuma ban taba ji ba in an bude wani group wai mata zalla ban sani ba ko mata rasulullahi eh, sun bude i don't know ban taba ji ba in eh, an bude wani group maza ba ni ciki ban sani ba ba taba sa ni ma ciki ba ban san da wannan ba ban san da wannan ba kuma wai an bude wani group wai na mijin aure mijin aure ban da group ban da secretary ban da group ban da wani wai secretary na ne wai yana karban kuɗi ban da wannan wanda ya karbi ka je ka karbi kuɗin shi wanda ya karbi ka ko ma ka je ka karbi ka ni ban sa wani ya karbi kuɗi ba an bude ban sani ba ban san da wannan ba wai an bude wani group wai na eh, ma eh, mijin aure nake so mijin aure kan facebook nake yi ba kan whatsapp nake yi ba kan facebook nake yi kuma ba kan whatsapp nake yi ba ko ba ni kaɗai nake yi ba ba ni kaɗai nake yi ba yasa an bude wannan ban da halaka da wannan ban san da wannan ba ban san da komi ba amma duk wanda ke yi duk waɗanda ke mana irin wayannan ababa shekara da shekaru Allah mun roke ka Allah ka tona asirinsu duk waɗanda ke bibiyan mu da sharrin Allah mun roke ka Allah kaka kashe mu mu bar duniya kaka kashe su su bar duniya face ka biya mana bukatunmu duk waɗanda ke bibiyan mu shekara da shekaru suke bibiyan da fitina suke bibiyan da tona asiri suke bibiyan mu da sharrin suke bibiyan mu da tona asiri Allah kaka kashe mu she mun ba kaka kashe mun ba duniya kaka kashe su she ka nuna muna mun ga sakamako ka saka mana duniya mu gani Allah muna roka Allah kai mana haka alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh